أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي أمره ربه أن يقول قل جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زهوقا فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر البيامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد و wanda suke saurare na da kuma kallo na a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yanzu da nake magana yau muna wato a shida ne ga watan safar hijirar babba dan babba farin jakada annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam 1442 wanda shi daidai da hudu ga watan tara shekara 2020 kamar yadda wani lokaci yan uwa suka sani cewa don gari yawa in akwai wani abu da za mu ɗan iya mutane ilka'i a matsayin barka da safiya muna yi wannan saƙo ne a gurguje wanda ba zan so ya tsawo da yawa ba wanda suke kallo za su ga taken abin da na rubuta shin wane ne yake zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malaman hadisi ne ke zagin annabi ko abdul tabbar ne ke zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naga wasu daga cikin yaran shi sun fitar da sako ko za su kai kara ne ko menene ya faru ko menene wallahu a'lam a ni ba da shi ba da wayannan yaran tinkin dama mu ba ta su muke hima ta mai gidan nasu muke shi yasa za ku ga matsoraci ne ta yadda tun da ya tattauna da malam alƙashin ya yadda har yanzu ya fito dagar da za a sake tattaunawa da shi kullum za ku ga cewa zai sa sharaɗin da ya san cewa ba zai iya cikawa ba ne gurin tattaunawa ɗin wannan bawan allah yana yin amfani da wasu alfazu a karatuttukan shi idan ya ja hadisi ko ya ja aya wajen fassarawa sai shigar da kalma wajen fassara wanda wato bai ciki shekaru bakwai da ya wuce takwas na taba faɗa ma wasu da yawa kuma sun gasgata ni na ce muna muke bincike a littattafan shi'a na ce ko kusa ko nesa ku jira ku gani wannan mutumin ina tabbatar muku sai kun ga shi'ancinsa ya bayyana nan gaba to irin su su ake ce musu yan shi'a ɓoyayyu a tsakiyar musulmai yadda kin yana ɓoyewa yana ɓoyewa har an kai fagen da babu yadda za a iya ɓoyewa amma wai yana yin wannan abin da sunan cewa wai zai kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na farko da nake so in fara da shi shine akwai wani daga cikin ɗalibansa da ya turo ta hanyar wani na wani abu to da naji wai na daga cikin dalilan da yasa kafare ke zagin annabi wa irin hadisan da ke bukhari da muslim shi yasa suke zagin annabi sallallahu alaihi wasallama sai na ce ta wannan yana nuna cewa da kai da malamin naku kasur gumin tantiran kitika kitika furɗa furɗan jahilai ne ta hanyar rashin karanta alkur'ani ba kuma san mai alkur'ani yake ciki ba na ce masa barin baka misali a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala da zai fara faɗan ‘yan ta'adda a sahun farko na ce ka san waye fara faɗa wayannan yahuda wannan da kai kake maganan cewa sun zagi annabi kana ganin madogarar su bukhari da muslim ne na ce ka koma cikin suratul baqara a aya ta 61 zaka Allah yana cewa idh qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin فدعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير سيتحبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الظلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون kaga wayannan mutanen Allah ya kira su yace musu yan ta'adda ne sannan Allah ya ƙara faɗa yace duribat alaihim ad aina ma suqifu illa bihablin minan lahi a cikin suratu ali imran aya ta 112 wa hablin minan nasi wa ba'u bi ghadabin minan lahi wa duribat alaihim al-maskana ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما أسوا وكانوا يعتدون Allah ya ƙara kiran mutanen nan ya ce masu ‘yan ta'adda ne, sannan Allah ya ƙara cewa lu'inan ladina kafaru min bani Isra'ila, ala lisani dawo da wa Isa Maryam sai ya ce zalika a sau wa kanu ya ataduna. Ya ce wa mutanen nan ‘yan ta'adda ne, sannan Allah ya ƙara faɗa ta wa in akadna min saqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna kun, min diyarikum thumma aqarratum wa antum tashhadun thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tabaharuna alaihim bil ismi wal udwani Allah ya ce musu mutane ne masu wuce gona da iri sannan Allah ya ƙara fata ya ce wa tara kasiran minhum a suratul ma'ida aya ta 62 yace yusari'una fil ismi wal udwani wa aklihim as-suhud da ma kanu ya'malu sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa yace alam tara ila na nuhu anin najwa baka ga wa'anda aka hana su aka ce su daina yin mikin ba sun mai ya udu na limanin hu'anhu wa ya tana jauna bil ismi wal uduwa ne wa ma'asiyatar rasuli wa iza ja'uka hayyauka bi malam yi hayyaka bi hillah wa ya kulu na fi an fusu him wa abdibin allahu na kulu allah ya ta hasbuhum jahannam ya su launa ha wa bi fa bi isa wannan fasu ne waɗanda allah ya dinga kira sannan Allah ya ce kaifu in faru alaikum la yarqubu fikum illan wala bimma yardunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun sai ce ishtarau bi ayatin lahi samanin kalilan fasaddu an sabilillah ko fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun sai ce la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma wa ulaika humul mu'taduna wayannan mutanen sune yan ta'adda inji Allah subhanahu wata'ala sai na ce masa to abinda kai baka sani ba kaga Allah ya nassaba su a matsayin dan ta'adda duk wanda Allah ya ce dan ta'adda ne ko an karba ko ba a karba ba ko an yadda ko ba a yadda ba ko an gamsu ko ba a gamsu ba ko an aminta ko ba a aminta ba na ce masa dan ta'adda ne sai na ce to in ka ce a Bukhari da Muslim suka gani shi yasa suke ma annabi batanci wannan hadisan ne madogararsu su da ƙur'ani ya ba mu labari ya ce sun ce Allah talaka ne su ne masu kuɗi laƙar sami Allah ƙaular da zina ƙalu inna Allah faƙirun wa na hannu agniya Allah mawadata ne su ne masu kuɗi a ina suka gani a wani hadisi suka gani a Bukhari da Muslim da ya zama madogararsu wadan ce ma Allah talaka abinda Allah ya ƙara faɗa a suratul ma'ida ya ce wa ƙalatul yahudu yadullahi magalula sun ce hannun Allah lankwasashe ne Allah ya ce gullar tsayihin wani unubi ma ƙalu a ina suka dogara wani hadisi a Bukhari ko musulun suka dogara da shi wadan ce ma hannun Allah lankwasashe ne annabi Musa yana zuwa miƙati suka ce ba za su yadda ba sai sun bi shi aka ce ya zaɓi mutum saba'in ya ɗauki mutum saba'in ya je suka yi magana da Allah bayan an gama magana da Allah subhanahu wa ta'ala suka ce wa idu qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ba za mu taɓa imani da kai ba sai Allah ya fito ƙuru mun gan shi sannan za mu yadda a bukari da musulun suka gani suka yi wannan ɓannan sannan mu koma magani sun ce wa nana maryamu mazinaciya wa ƙaunihim ala maryamu buhutanan azima shin wannan maganan cewa nana maryamu mazinaciya ta ne da ƙur'ani ya hito shi ma a bukari da musulun suka gani in wannan shi ne madogararku wannan yana nuna cewa jahilcin malaminku wajen hatta bai da alaka da ƙur'ani wanda ya ce ma Allah talaka ya ce Allah yana da hannu lankwasashe ya yi irin wannan ta'addancin mu koma magani mai ƙur'ani ya ba mu labari wajen kashe annabawan Allah subhanahu wa ta'ala mun kawo waccan ayan ta suratul baqara waccan da Allah madaukakin sarki ya kawo mun kawo ta suratul baqara wacce Allah madaukakin sarki ya kawo aya ta 61 Allah ya faɗi cewa zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi sannan wa yaqtuluna nabiyina kun ga suna kashe annabawan Allah bi ghairi bi babu kowane irin dalili sannan haka Allah ya tsara faɗa a suratu Ali Imran a aya ta 112 ce zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqqin zalika bima asawwa kanu ya'taduna suna kashe annabawan Allah babu dalili sannan idan muka sake komawa da mu ga Allah madaukakin sarki ya ƙara magana a suratul baqara ne a aya ta 87 yace wa laqad atina musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa ataina isa ibn maryam al wa ayyadnahu bi ruhil qudus Allah yace afa kullama ja'akum rasulun duk lokacin da manzo ya zo muku bima hawa tahawa anfusukum mustakbartum Allah yace fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wani bangare su karya tashi wani bangare su kama shi su kashi sanda suke kashe annabawan Allah da mai suka dogara hadisi suka gani a Bukhari da Muslim suke kashe annabawan Allah sannan haka Allah ya ƙara faɗa a cikin suratul baqara a aya ta 91 yace wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum Allah yace kul kace musu falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin dan me kuka dinga kama annabawan Allah kuna kashewa in ji kuna da imani in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa a suratu Ali Imrana a aya ta ashirin da ɗaya ya ce innan lazina ya furu na bi ayatin lahi wanda suka kafirce ma'ayoyin Allah wa ya kaci lunan na da zai da haƙƙin suka kashe annabawan Allah babu dalili wa ya kaci lunan lazina ya amuru na bil nasi sannan suka kashe masu umarni da kyakkyawan abu fa da azabin alim kai musu bishara da azaba mai raɗaɗi wannan abin da suke na kashe annabawan Allah da ƙur'ani ya kai a baya shin hadisi suka gani a bukhari da muslim wajen dogara bari su kashe annabin allah sannan idan muka sake ainihin wato tafiya wanda mun kawo aya ta ɗari da ashirin ɗari da sha biyu a cikin suratu ali imrana sannan in muka sake tafiya har wa yau a cikin suratu ali imrana a aya ta ɗari da tamanin da ɗaya lokacin da Allah ya ce laqad sami Allahu qawlal ladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya bayan sun ce ma Allah talaka ne su ne masu kuɗi sai ce sanaktubu ma makalu, za mu rubuta abinda suka faɗa wa qatlahum biya a. da kashe annabawa da suka dinga yi bai da haƙƙi babu wani dalili wani naqulu a azabal hari za mu ce musu kuɗin da azaba ta gobara in ji Allah subhanahu wa ta'ala to za mu ga cewa a cikin wannan ayarin Allah ya ce zalika bi qaddamat aydikum abid allazina qalu inna allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar Allah yace kul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladhi qultum falima qataltumuhum in kuntum sadiqin dan mai kuka kama annabawan Allah kuka dinga kashewa a suratul nisa'i a da hamsin da biyar daidai Allah ya ƙara faɗa fa bima laqadihim misaqahum saboda warware alƙawarin da mutanen nan suke wa kufurhim bi ayatin lahi da kafirce Allah wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqqin da kuma kashe annabawan Allah babu dalili wa qawlihim qulubuna gulf bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila sannan Allah ya ƙara tawa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam azima wa qawlihim da magana su cewa inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullahi ƙoƙarin da suka yi su kashe annabi isa billahi alaikum ya jama'a mun yadda cewa ƙur'ani shine littafin da Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa man asdaqu min qila wa man asdaqu min hadisa wanda Allah inassa ba shi yace masa dan ta'adda dole ko ka gamsu ko ba ka gamsu ba dan ta'adda ne daya sannan abu na biyu wanda a tarihinsa yana iya kama annabin Allah ya kashe da shaidar Allah dan yanzu yi zane na batanci ga annabin Allah ai wannan abin na ta'addanci bai kai kama annabin Allah ya kashe ba da haka wannan yin zane ga annabi don cin mutuncinsa wani ɓangare ne na reshe kaɗan daga cikin aikin da makiya Allah suke wanda ƙur'ani ya kai to idan ka ce madogararsu abin da suka karanta abu abinda suka yi a baya wanda ya fi zanen na kama annaban Allah a kashe a wani hadisi suka samu wannan shubahar wajen kama annabin Allah ya fi su kashe wannan yana nuna wato jahilcin shi wannan mutumin wajen bai da alaka da ƙwar'ani wajen karanta shi wannan shi ne abu na farko abu na biyu shi ne. wannan mutumin ya tashi yana ta ƙoƙarin dare da rana sai ya zubar da mutuncin wanda Allah madaukakin sarki ya riga a tsarin sai kaddara masu mutunci ne ta yadda za ku ga kullum banda sahabbai yanzu ya tafsa littafin al bukhari gaba da littafin al musulun da sauran littattafan hadisi waɗansu ya rubuta su shi yasa na nake cewa wannan suke in su yi magana zai su ce wai shugaban ɗariƙar ƙadiriya ya kamata mu yi ma 'yan ƙadiriya adalci wannan mutumin ba shi da alaka da kadiriya yanzu kadiriya ta kusa ko ta nesa ga wannan littafin a hannuna masu karatu za su iya gani ko in juya shi haka za a iya gani sunan wannan littafin siratul bari ana ce masa siratul bukhari allama abdullahi bin fodi shehu abdullahi gwandu shi ya rubuta wannan littafin wata wata nuskan ta ga an sa siratul jami'il bukhari ko siratul bari wanda shi a shehu abdullahi gwande lokacin da shehu abdullahi gwande ya zo a tarjama wannan littafin a farko wajen faɗin matsayin sahihul bukhari ya kawo faslun fifar da hadal jami sai ya ce sahihuhu ba'ad al-qur'ani afdalu kullu kitabin wa muawwalu kitabu sayyid wara waz-zabu anhum bima yaquluhu al-kazzabu sannafahu fi al harami inda makani maulidil kirami kun ga shehu abdullahi gondo a matsayin sa na balaraban mutanen yamma wanda in dai maganin kajiriya ake a najeriya dole duk wanda ke kano sai dai zaman to koyi zai yi da gidan shehu usmanu da ke sakkwato ke sa dole ka auna abin da ake yi a can da nan sai ce sahihu sahihin wato littafin shehu abdullahi sahihuhu sai ce ba'ad alqur'ani afdalu da aka ce a sakko kitabin ba'da kitabin lahi ana nufin sannafahu insanun wanda dan adam ya rubuta sai ce sahihuhu ba'ad alqur'ani afdalu sai ce kullu kitabin kullu kitabin kowane littafi wa bihi almuawwalu wajen abin da ya shafi inganci da bukhari yake komawa sai ce kitabu sayyidul wara wazzabu anhu bima yaquluhu alkazzabu littafi ne wanda yake da alaka da annabi wajen ba shi kariya akan hadisai ingantattu sai sai sannafa hufil masjidil harami shi yasa ya zamanto shehu abdullahi da shehu usmanu hadisan duk da suka gina addinin su wajen karantar da mutane yana da alaƙa da hadisan da al-imam bukhari da muslim suka rawaito ka dauki duk littattafan shehu usmanu irin su sauƙin umma ilattiba'i sunna haka zaka gani Abin da shehu usman ya rubutu kenan hadisan bukhari zai kawo da muslim a babin alwala babin kaza babin kaza babin kaza babin kaza to yau wannan abinda su shehu abdullahi suka yi ma addini wajen cewa sahihuhu adal qur'ani afdalu yanzu wannan mutumin karatunsa da bincikensa da tsoron Allahnsa ya fi nasu shehu abdullahi shi yasa ya zo da bayani wajen cewa su wa'annan malaman hadisin makaryata ne wato shi shine mai gaskiya su shehu abdullahi da su shehu usmanu duk ba su gane addini ba ba su gane karatu ba shi ya gane karatu yanzu da bincike da ainihin wato ilimi akwai wani mutum ana ce masa wasim yusuf ɗan ƙasar imara haka ya minki da yana tafiyar da addinin sha dami lafiya lau daga baka Allah ya jarrabe shi da sukan sunnar manzon Allah wa ala ra'asihi musamman ma akan abin da yake suka akwai bukhari akwai muslim akwai kaza akwai kaza sai ya dawo yana warware karatunsa na baya wanda yanzu matsala ta kai shiga hatta ayyun da fassara a baya wajen irin su walantar za an yahudu walan nasara yanzu ya dawo yana warware wannan karatun da haka wallahi ku rike wannan dukkan da nake magana wannan mutumin idan ba Allah bane cikin iliminsa na gaibu ya shirye shi wallahi ko duniya da bari sai Allah ya ajiye abin wa'azi a kansa wannan shine sannan matafi, tafi abu na gaba ne abu na gaba bayan wannan abin da yasa na ce wake zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yanayin kalmomin da yake faɗa yanayin da wannan kalmomin da yake faɗa wannan kalmomin da yake faɗa wajen abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ku ga cewa babu shi a cikin hadisi in ya ja misali kalmar fyaɗe sai ce an jingina wa annabi fyaɗe sai kaga kalmar fyaɗen a cikin hadisin babu shi ya ƙara ta don ya zagi annabi za ku ga ya ja cewa an jingina wa annabi tsaraici a cikin hadisin babu maganan tsiraici shi ya ja ya ƙara wannan kalman ta tsiraici da hausa don yana so su ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka duk abin da yake faɗa na wa'annan kalmomin a ɗakko hadisan a gani shin wa'annan kalmomin da yake fassarawa akwai su a larabcin a cikin hadisin ko shi yake jan wa'annan kalmomin cikin hadisin don ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dama duk wanda ke zagin yanzu kun ga dama ya kasa mutum uku gaba abu huraira anas dan maliku sannan sai na aisha kuma wannan dama ajanda ce ta shi'a to duk kuma wanda ya ci mutuncin matar annabi ya ci mutuncin abokan manzon Allah to dama abu ne mai sauki a gurin shi ya kai kan annabin amma musulmi ba wanda zai yarda da kai daga ran da ka fito kai tsaye ka fara annabi amma maganar da muke kenan Sulubinsa na kimomi waɗanda suke da alaƙa amma ya kuno bainar rajil wa zaujihi bi alfazin gaya fin hati wa sharar. wajen alaƙar namiji da mace ƙur'ani da ya tashi sai amfani da wasu kalmomi zan ba da misali da guri tara a ƙur'ani akan abin da yake halal ne wani lokaci alƙur'ani wajen alaƙar namiji da mace wajen saduwa sai amfani da kalman al'itiyanu Allah ya ce nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annashi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wani lokaci alqur'ani sai kinaya da kalman arrafsu sai ya ce uhilla lakum laylatas siyamir rafsu ila nisa'ikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna wani lokaci alqur'ani sai alkunya bitagashiya kalman ta gashiya lullube abu ya ce huwa lalli khala'akun min nafsin wahida hali ya minha ilaiha. Falon ma ta gasha hamalan hamalan kafifan. wani lokaci alqur'ani sai kinaya da kalman Ya yace wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adam fa'tadilun a fil mahidi sai yace wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza taqaharna fa'atuhunna min haisu amarakum Allah wani lokaci alkur'ani sai amfani da kalman allamsu ya ce qalat rabbi anna yakunu li gulamun walam anna yakunu li waladun walam yansasni basharun qala kadhalika allah yakhluqu ma yasha idan qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wani lokaci wancan bil massi wani lokaci bil lamsi wa in kuntum marda aw ala safarin aw a ahadin minkum min al ba'id aw lamastum an nisaa falam tajidu ma an fatiyamma musa ibn tayyiba wani lokaci alkur'ani sai amfani da kalman annikahu da ma'anan saduwa sai yace fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankaha zawjan ghayrahu fa in talaqaha fala junaha alayhi ma an yataraja'a in banna an yuqima hududallahi da haka malaman fiqhu suke ganin anna zawjat sani miji na biyu la yuhallilu halil awwal bi mujarrad al-aqd alayha baiwa da mujarrad kulla aure balla budda min al-khalwati biha dole sai an samu kibantar da saduwa ta shiga ciki Allah ya kira wannan alakar ya ce mata annikahu wani lokaci za mu ga Allah sai ya kinaya bi sirri ya ce wala junaha alaikum fima aradtum bi min khitbatin nisa'i aw akanantum fi anfusikum alima Allahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa Ya haka malamai suka ce wasirru huna fil ayati majazu sirri a nan cikin wannan ayan majaz ne anil watsafi kan saduwa wata ko majazun an ilakadi shi kuma wata majaz ne a akan aqdi kullu abri wa hum ko majazal majazi dan malaman lokacin larabci suke ce masa majazal majazi wani lokaci za mu ga Alƙur'ani sai amfani da kalmar mubashara sai ya yace fal'ana ba goma ka taba kataballahu lakum وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل سيتي ولا تباشروهن وأنتم آتفون في المساجد قدوبا كغني yayin da yake alaƙa tsakanin mace da namiji Allah sai dinga amfani da kalmomi masu kyau a maimakon amfani da kalman kai tsaye a abin da ya shafi janibi kuma na haram wanda ba shi da kyau wajen alaƙar namiji da mace za mu ga Allah maɗaukacin sarki sai dinga amfani da kalmomin da yake mu mubashir misali za mu ga Allah da ya tashi sai ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa a sabila asalin kalmar zina a lokacin larabci shine addiqu abin da yake yana da kunci sannan wa marratan za mu ga bil fahisha Allah zai amfani da kalmar alfasha ya ce wallati ya atina alfahishata min nisa'ikum fastashidu alaihinna arba'atin minkum wani lokaci zamu ga alqur'ani alakan namiji da mace in ba ta da kyau sai amfani da bil azim alazim kama ayat da muka kawo dazu wa bi kufrihim qawlihim ala maryam buhtanan azima wani lokaci alqur'ani sai amfani da kalman albuga'u yace wala tukrihu fatiyatukum ala albiga'i in aradna tahassunan litabtagu ardal hayatid dunya wa man yakrihunna fa inna Allah min ba'di ikrahinna na rahim wani lokaci sai qur'ani abiri da kalman as-su'u yace wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbihi kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin wani lokaci qur'ani sai amfana kalman as-sifa sai yace al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن سيتم محصنين غير مصافحين ولا متخذي أكدان wani lokaci ƙur'ani sai amfani da kalman al'ifku kiran ƙarya mai aka ce masu annabi ta yi zina aka ce ta yi amma da Allah ya tashi sai ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu lakum bal kairin lakum idan ƙur'ani yana da irin wannan uslubin akan waɗannan abubuwan duka waɗannan abubuwan ba su kai muhimmanci a wajen Allah ba da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ku duba ku gani yadda idan ya tashi inda ma a ce an faɗi irin lafazin a hadisi ya fassara shi yadda ya zo guda da sauƙi zai ja hadisi a wajen fassara lafazin da babu shi a larabcin hadisin saboda yana so ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya cusa shi cikin hadisin sai ya ainihin wato faɗa sannan yanzu zan kunna wani abu wannan abin da zan kunna shine magana ce kwaya ɗaya kawai cikin maganganunsa da zan kunna yanzu kowa ya sani ya taɓa faɗa cewa idan an kashe shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka kashe barin kunna mutane su ji idan na ji sannan sai in biyo sun yi sharhi a kan abin bari mu ji ya taba cewa in an kashe shi annaba aka kashe bari mu ji wato kiran da nake wannan rahoto da ake cewa za a jirge makamai za a kashe mu za a harbe mu a ga tona matsala zai bashi duk da ya ɗau shawarar da nake ta bashi mashawartar da nasa ba su da tunani Suma da suna da tunani da basu su mai wannan masu haka kawai ban na zaune ban zubar musu ba ban taka musu ba ba abin da ne duk wasu ta taso gaba bayan Allah sai da suka ga wutar nan ta fara ci ta zama haka a gaban ku na maimaita na ke da girma gwamna inda abin da nema ni ban gane ne ba a Kano ake kiran wannan musiba idan ban ya turo a harbe ne yi ba ni harbe ba annabi Muhammadu ya harbe shi idan ganduje ya turo aka harbe shi ganduje ya sani ba shi ya harbe ba annabi muhammadu ya harbe jama'a ku kalli hatsarin wannan magana fa idan ganduje ya turo aka harbe shi to ganduje ya sani ba shi ya harbe ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya harbe a wajen malaman balaga akwai abin da suke ce masa at-tashbihu inda muna da abin da ya shafi wato ilimin gidan balaga wanda ya shafi abu uku muna da abin da suke ce masa ilmul badi wato da kuma ilmul bayan da kuma ilmul ma'ani to a wajen abin da ya shafi ilmul bayan akwai tashbihi shine kamanta abu a tashbihu kuma huwa aqdul mumasalati shine a kamance kamanceceniya bai da shi aini tsakanin abubuwa guda biyu au aksar ko ya fi biyu lishtiraki ma fi sifatin ko dai sun yi musharaka a cikin sifa au aksar sifa ɗaya ko sifar tafi ɗaya bi adacin bainahuma da kayan aiki tsakaninsu tashbihi yana da kunne guda hudu akwai almushabba akwai almushabbahu bihi sannan akwai adatu tashbihi sannan akwai wajahu shabahi almushabba sannan almushabbahu bihi sannan adatu tashbihi sannan wani bai fuskar kamantawa to mu dawo wajen malaman balaga suna da tashbihi akwai a tashbihul mursal tashbihul mursal shine ma zuke da a adatu duk tashbihin da aka kawo shi aka ambaci fuskar kamanta a kayan aiki a ce an taka shamsi kai kamar rana kake inda ya ce in an kashe shi kamar annabi aka kashe to ya zamanto tashbihi mursal ne sannan akwai at-tashbihul mu'akkad shine ma hudufat minhu al-alat wanda aka shafi kayan aikin sannan akwai at-tashbihul mujmal shine ma hudufa minhu wajhu shabahi wanda aka shafi fuskar kamantawan sannan akwai at-tashbihul mufassal shine ma duka fihi wajhu shabahi wanda aka ambaci fuskar kamantawa sannan akwai at-tashbihul baligu shine ma hudufat minhu al-adatu wajhu shabahi wannan tashbihin da ya yi. tasbihi ne baligi ta yadda ya cire kayan aikin kamantawan sannan kuma babu fuska na kamantawan don bai ce in an kashe shi kamar an kashe annabi muhammadu bane a fuska kana wannan shine a tashbihu albaligu ma huzifa hul'adatu al'adatu wanda kushabahi wanda aka goge wato fuskan kamantawa da kuma kayan aikin kamantawa to wannan tasbihin da ya tasbihi ne baligi bari sake dawo da maganan dan mai saurara su ji abin da ya faɗa bari bari bari sake ce wannan haƙi na ne a kai bari sake faɗa wa da girma ko ga inda abin da ne ma ni ban gane ne ne ba akan ake tafin wannan masifa. idan zan ya turo har harbe ne sani ba ni harbe ba annabi Muhammad ya harbe shi ne ya ce wannan haƙi na ne a kai idan gandun zai tsoro aka harbe shi ya sani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya sa ya harbe jama'a ku kalli hatsarin wannan magana mutumin da bai da tarbiyyar da zai iya kallon kanshi ya ce in an harbe shi annabi muhammadu aka harbe ga wannan littafin tabbihul anam wanda shehu abdullahi gwandi ya rubuta ga shi hada kitabu tambihil anam hada kitabu ta'alimil anam kai wato littafin sanar da talikai ta azimar lahi linabiyina alaihi abdul salati wassalam ga littafin nan za ku ga cewa idan ka kalla za ka ga rubutun ma na warshi ne a ciki shi abdullahi gwandi ya yi wata magana yanzu ko ta ce in an masa abu annaba akawa ɗayan biyu ko dai ya zama to annabi ya zama kaskantacce kamar shi shi yasa ya kamanta kanshi cewa in an kashe shi annabi aka kashe ko kuma shi darajar shi ta daga ta kai ta annabin ne shi yasa in an kashe shi annabi aka kashe wannan ba zai fita daga ɗayan biyu ba kuma duk maganar da ya faɗa kafirci ce ridda ne fita addinin musulunci ne da haka yanzu ilzamin da muke masa da duk wanda ke in an kashe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka kashe saboda aka dukkan kalmomin da yake amfani da su masu saurare su kiyaye da kyau ba wani bane ke so ya zagi annabi shine ke so ya zagi annabin sai ya zo ya fake da sunan wai kuma yana ba annabin kariya da haka wannan ga littafin ana samun littafin kitabu hada kitabu ta'limil anam ta'zim Allah alaihi abdus salatu wassalam wanda shi Abdullahi Gwande ya rubuta haka tun da ya zo wannan tasbihi baligi ya ce idan an kashe shi annabi muhammadu aka kashe ba mu sani ba darajarsa ce ta ɗaukaka ta kai ta annabin ko annabi ne ya dawo irin matsayinsa da yasa idan an kashe shi annabi aka kashe wannan shine abin da muke so mutane su fahimta su gane daga ƙarshe maganar da zan yi ta ƙarshe shine kuma ku duba ku gani dukkan suku wadda yake yi ya ku cewa bai hawa littattafin shi'a don ku gane cewa aikinsu ya ɗauko yana yi galibin jin hadisan da ya ɗauko yana ci tuhumar anas ɗan maliko da su shi abin da bai sani ba akwai wannan hadisan a littattafan shi'a in bukata ta kai dukkan hadisin da ya kawo sai mu koma littafin shi'a sai mu kawo mu ce masa gashi akwai gashi a can akwai gashi akwai akwai akwai bai sani ba amma kun ji yi shiru tare da cewa ba da shaidata ba da shaidar malaman shi'a sun yadda cewa wajen abin da ya shafi isnadi na addini su kansu iyali ne na ahalin sunna sun yadda da ainihin wato wannan don haka menene dalilin da ya kawai littattafan sunna rawa tare da kwama tala da rashin sanin ya kamata ta ɓangaren abu wanda bai tabbata ba wanda ke cikin littattafan shi'a amma iya shiru bai magana kan littattafan shi'a sai littattafan wato sunna menene dalili ka in ya ruguje littattafan sunna duka abin da suke usmanu suka yi na addini da karantar da mutane addini wani abin a ruguje yake don ba su bauta ma Allah ba sai da da karantawan manzon Allah kuma abin da suka fara girmamawa littafin al'imamul bukhari suka fara girmamawa a matsayin littafi lamba ta ɗaya a zan kawo shi ilamanto shi ne na ƙarshe a cikin abin da nake so in kawo wajen wannan maganar da na faɗa cewa lalle littafin bukhari shi suka fara karantarwa ko karatu a matsayin hujjarsu ta farko wannan wannan littafin littafin na warqat na shehu abdullahi gwandu shehu abdullahi gwandu yana faɗa cewa lokacin da suka yi karatun bukhari jama'a har sanadin bukharin suna da shi ba shi nan inda shehu abdullahi Gwandu yake faɗa yake cewa wa amma na alhaj muhammad bin raji almazkuru fi ma taqaddama faqad madatuhu hina talaqaynahu min hajjihi bi qasidatin jimiya aidan wahiya hadihi ita ce wannan to sai zo da ya gama sai ya ce wa kanna zan ta sanada na minhu lil bukhari ba'da ma atmamnahu alayhi ga sanadin mu nan na karatun littafin al bukari. al wani shi wannan yace ya kula abdullahi ba'da alhamdi lillahi was salati na muhammad bin radin محمد بن راد أي أمنا خلاصة الهجاج الجامع الصحيح للبخاري wa sheikh usmanu alaihi alqari an shaykhihi bi taibatin abul hasan al-alim as sunan an shaykhihi muhammadun hayati an ibn salim an istiqati an shaykhihi al-qibti am ay an shaykh al-islam ibn ahmad muhammad al-babili al-misri an salim abi najd as-sanhuri ibn ali al-hajar al-shiyuhi ابن إبراهيم هو التلوخي عن أحمد الحجاج عن عبد الاول عن الداودي عن السرقسي عن الفربري عن البخاري العظيم الأمر haka shehu abdullahi gwanda ya faɗa sanadinsu na karatun ainihin wato bukhari wannan tattakawa suka yi suka je suka karatun bukhari wajen wannan malamu shine ya faɗa ya ce lokacin da suka je za su yi karatun bukharin shehu usmanu ne yake karatun bukharin su saurara suke yi wannan shine sanadin su Shehu Usman wajen karatun littafin Bukhari wannan sanadin da su Shehu Usman suke da shi wajen karatun Bukhari da kimanta littafin al-Imam al-Bukhari shi yazo yake so su ya ruguza da cewa ba shi ba Imam ba su Shehu dan Fudu yanzu su Shehu Usman sun yi nan ne shi kuma ya ainihin wato yanan wannan shine abin da zan faɗa a takaice ban so karatun yayi tsawo haka ba da haka magana ta gaskiya wannan mutumin shi yake zagin annabi ya ci mutuncin annabi sannan ya fake da cewa wai yana ba annabi kariya ne kuma na kalubalanta su duk kalmomin da yake faɗa banda ƙarya da ha'inci ta gidan na ƙale ku kalli kwanan nan yadda su malam abdulmutallif suka dinga wasan kura da shi ka faɗa abu a gidan ilimi ka ce babu a ce maka akwai ka ce akwai a ce maka babu in ka isa ka kawo ka kasa kawa akwai tsakanci da wulakanci da wuta haka ku kalla ku cikin satin nan maganar da faɗa ta al'imamun zahabi ya ce wai duk duniya banda zahabi ba wani faɗa ke sai gashi an kawo littattafai sai gashi kuma ya zo yana kama kame to wannan ba a komai ke ka wannan ba ka tashi ka ce wanda Allah ya rufa musu asiri sai ka ci mutuncinsu wallahi in dai su shehu usmanu za su yi ma addinin musulunci aiki gwargwadon iyawarsu wani a wannan zamanin ya tashi ya ce sai ya zubar da mutuncinsu shehu usmanu Allah maɗaukakin sarki ya ba su kariya wallahi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ne suka fi cancanta Allah maɗaukakin sarki ya ba su kariya sama da su shehu usmanu da su shehu abdullahi gwandu bisa ga ƙa'ida na inna Allah yudafi'u anil ladina amanu inda shehu usmanu yana da imani shehu abdullahi wanda yana da imani da sun addinin hidimar da idan ka taso wa mutuncinsu Allah sai ya ba su kariya ɗaliban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ne gaba da su wajen imanin da su suka fi tantanta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su kariya shi yasa yace inna Allah la yuhibbu kulla kawanin kafur da haka mu jira ku gani wallahi in bi tuba kuma ku je ku ajiye kafin ya bar duniya sai Allah ya ajiye aya a kansa wallahi sai yayi mutuwa mara kyan da kowa sai ya gane ya kaskanta ya wulakanta ta yadda nan gaba sai kaga ya koma wani abu da kwata-kwata kowa ya san ba addinin musulunci bane Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana imanin mu wa'annan sune takaitattun kalmomi da zan faɗa wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh